a najeriya bayan da majalisar kasa ta dokokin najeriya ta yi fatali da bukatar da shugaba muhammadu buhari ya gabatar na cewar hina neman ta domin ya ciyo bashin zunzurutun dala amurka miliyan dubu talatin a saboda cewar ba a bi ka'idoji ko cika sharuɗin neman izinin majalisar ba a yanzu gwamnatin tarayyar najeriya ta dukufa domin warware wannan abin kunyan da ta yi ta hanyar ɗaukar sabbin matakai na tabbatar da an gamsar da 'yan majalisar akan bukatun da yasa ake neman wannan bashin domin a nemi amincewarta ga ministan tsare-tsare da kasafin kuɗi ta najeriya hajiya zainab shamsuna tana mana ƙarin haske dangane da abin da ya faru to ban san ko ma'aikatan finance sun tuntuɗe su bazan su ne suka kai ta hannun su ne aka kai wannan takardar amma ya kamata a sake zama da su su gane menene ake so a yi sannan a sake maida musu wannan bashi fa da aka kai ba wai bashi ne ta gwamnatin tarayya kaɗai ba hadda ba su suka na jihohi daban-daban wanda suka riga sun yi shiri tare da world bank da su islamic development bank su ba na gwamnatin tarayya ne kaɗai ba ƙarin bayanin da za a nema a haɗa har daga wuraren waɗannan jihohin sai a haɗa sake kai musu shi kuwa ministan sufuri na najeriya yana ganin cewa duk wannan ba babban matsala ba ce domin za a ɗauki matakai na tabbatar da cewa an gamsar da 'yan majalisa ta fuskar tattaunawa da su da kuma tabbatar da an bi duk ka'idojin da suka bukata akwai abubuwan da suka tambaya su majalisar dattawa din hamma da ta tarayya wanda kuma gwamnati za ta ba su waɗannan abubuwan da suka tambaya kuma za mu je mu zanna da su mu tattauna mu fahimci juna a fahimci cewa wannan abun ana yi ne domin al'umma bashin nan ba wanne zai karbe shi don ya sa aljihun shi ba bashin nan wani abu ne wanda shi kan shi bashi tukunna daga sunan shi bashi ai bashi din saboda haka abu ne na kyama amma tun da ga cewa gwamnati ta kafe karkashin shugaban kasa Muhammadu Buhari cewa lalle a karbi wannan to abin da ya kuro kuro kusa ya fada wuta ya wutar zafi amma ni kwararre akan sha'anin tattalin arziki malam shu'abu idris yana ganin cewa lalle wannan abun kunya ne cewa manyan jami'an shugaba muhammadu buhari ba su ma san aikin su ba yana kira ga cewa wajibi ne a masa hukunci ba yau aka fara mulkin demokaradiyya ba a najeriya ba yau aka fara kai kasafi ko kasida wajen majalisa ba amma a ce ana ta abu kamar ba a taɓa yi ba ko kamar yanzu aka fara yi wannan abun kunya duniya ne kuma a gaskiya mai girma shugaban kasa ya kamata ya ɗauki tsauraran matakai a kan mukarraban shi wanda suke shafa musu kashin kaji ko kuma wanda suke aiki kamar ba ɗan aikin su ba inda kasar da ake abubuwan da ya kamata ne a yau ko gobe ya kamata a ce an ji wani ya rasa aiki shi saboda wannan cin mutunci ko cin fuska da aka musu gaban kasa a ce ya kai takardar neman izinin cin bashin dala miliyan dubu ashirin da tara amma kuma ba a ba da cikakken bayanin da 'yan majalisa ya kamata a su duba ba a gaskiya ya kamata shugaban kasa ya ɗauki wasu matakai da zai nuna cewa eh zai gida daɗi ba kuma wanda suka yi wannan abin ya kamata a hukunta su malam sha'abu idris kenan yana tsokaci akan abun kunya da ya ce an yi na kasa gamsar da majalisa ko cika takardu da suka kamata domin a nemi izininta ta ba da damar a ciwo bashin dala miliyan dubu talatin da shugaba muhammadu buhari yake bukata domin ya raye kasa umar faruk musa mura amurka a abu Abuja, Najeriya.